daidai da 22 ga watan jun shekara ta 2015 a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke cikin tafsirin al-misbahul munir fi tahzib tafsir ibn kathir inda in ba manta ba muna ƙarƙashin tafsirin aya ta shida kuma aya ta bakwai a inda muke jin bayanan da allah madaukin sarki ke mana dangane da abin da ya shafi lahawul hadith ma bara karanto ayoyin sai mu dasa daga inda mu kwana a cikin tafsirar Qur'anul Azim na al'imam muhammad bin salihin al'uthaimin allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi na أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم الله مدوكين سركي يتشو من الناس daga cikin mutane mai yashtari lahawal hadis akwai mutumin da yake ɓata rayuwar shi kaf dangane da bibiyan abubuwan shagala abubuwan wasanni da abubuwan da za su ɗauke mai hankali daga abin da allah maɗaukin sarki yake so ko dai shi ya siya ko kuma na bulus ne ya samu allah maɗaukin sarki ya yi ta'abiri da man yashtari lahawal hadis sau da a wancan lokaci sanda wannan aya allah maɗaukin sarki ya saukar da ita wasu daga cikin attajirai na garin makka kamar yadda muka ji sababin nuzulul aya cewa suna zuwa suna siyo mawaka da waɗanda sau kware wajen iya rawa daga cikin karuwai su zo suna amfani da su domin shagaltar da waɗanda suka yi imani su ja baya daga wannan addini nasu da suka runguma wanda Allah ya aiko annabi da shi Allah madaukin sarki ya ce suna wannan ne liyudilla an sabilillah su da ma batattu ne amma suna amfani da wannan hanya don su batar da mutane daga tafarkin da Allah madaukin sarki ya umarci annabi ya ɗora mutane a kai abinda kai ci sai Allah ya ce suna yin wannan aiki ne bigere ilmin ba wai suna da wani madogara na ilimi daga Allah ba sai dai kawai abin ya yi masa daɗi a rai sannan kuma suna da adawa da annabi adawa na ƙabilanci adawa kuma na hasada wannan ya sa suke ƙoƙarin laliban duk abin da za su ɗibo su ga sun lalata da'awar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake a kanta wayattakhidha huzwan sannan suna riƙon wannan addini na annabi da alkur'ani mai girma abin izgilanci abin tozartarwa abin wulaƙantarwa duk mutumin da ya imani su ga ya tsaya kafan shi ɗoɗar akan imanin nan to ya zame masa abin zolaya ya zama abin a wulakantar da shi duk mutumin da ya rike addinin Allah to ba bakin komi suke daukan shi ba Allah ya ce ulaiika kaga irin waɗannan mutane lahum azabun muhin to azaba ta tozarci da wulakanci to tasu ci malam ya shimfiɗo mana bayanai dangane da ita wannan muguwar ɗabi'a da kafirai tun da har zuwa yanzu suke da ita sannan kuma ake samun wasu gurɓatattun musulmi a yau sun yaudaro da waɗannan abubuwan da ake ɗauka a matsayin kayan jin daɗi ko kuma ci gaban zamani ka sani ɗan uwa ko da tibinka da dvd ɗinka ko bidiyonka ko satellite ɗinka waɗannan abubuwa suka shagaltar da kai to sun zama lahaul hadis kai watsi da su ka tsira da imaninka in kuma ka ƙi ji to ba ka ƙi gani ba Don waɗannan abubuwan baki ɗaya suna shagaltarwa kuma ana ɗaukansu ana fifita su a kan abin da allah maɗaukakin sarki yake so don zai wahala mutumin da ya tasa waɗannan abubuwan a gaba daga yana ƙoƙarin ba da lokacin shi wajen karatun alkur'ani da ƙoƙarin binciken tafsirin alkur'ani mai girma waɗannan abubuwa suke shigaltar da shi shi sa mu ji tsoron Allah dukkanin bayanan da muka gabatar a baya wanda malaman tafsiri suka nannagi ita wannan matsala ɗin ya kamata ɗan adam ya tsaya ya natsu ya fahimci abin da malaman nan suke nufi domin suna ƙoƙarin sa haska ba abin da allah maɗaukin sarki ya halicce ka ne don shi abubuwan da shaidan kuma yake ƙerowa ya zo da su don ya zama shagala gare ka sa an karar da kai cewa kai taka tsantsan ka ɗauki mataki in ko ba haka ba dama bukatan shaidan ka zama makocin shi na kusa a gidan wuta Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala yace wa min fawaidil ayatil karima yana daga cikin fa'idojin wannan aya annan lahawal fi'il aidan la ta tashagulu bihi akwai lahawul hadis wanda muka ambata jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da bushe-bushe da dai sauransu to mala yake cewa hatta wasanni wanda ake yin sa aikace to bai halatta mutum ya shagaltar da kanshi shi dangane da waɗannan abubuwan ba za ka je kallon kalan kuwa ko za ka je kallon wani fareti ne ko za ku je ku zauna ana wasu guje-guje da ababen hawa ne da irin waɗannan suna daga cikin lahawar fi'ili wanda bai halatta musulmi ya shagala da su ba domin suna tattare da nasu illolin suna tattare da nasu matsalolin da ya kamata a yi taka tsantsan don mutum ya rabauta kuma ya tsira da imanin shi wa yi ukhazu mala ya ce yi ukhazu min kaulihi lahawal hadis fa kiyas, annan lahawal fi'ili kazalika mala ya ce kiyasin wannan wasanni wanda yake a aikace a cikin lahaul hadis abu ne wanda yake matabbaci da lahaul hadis wanda zai muka ce kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe to zai iya ɗauka kuma ce lahaul fail waɗannan raye-raye da tsalle-tsalle da guje-guje da ababen hawa muddin da za su shagaltar da mutum kamar yadda wancan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe suke shagaltarwa to duk 'yan aji ɗaya ne kuna fahimtar wannan da kyau malai ce li'annal kul lahawun wa waqtin domin dukkaninsu wasanni ne sannan su duka ɓata lokaci ne da musulmi yake makanshi shi kun ga daƙiƙa ɗaya a wajen musulmi yana kallon wannan daƙiƙa abu ne mai tsada mai daraja a wajen shi don a cikin daƙiƙan nan ɗaya za ka iya aikata abin da allah madaukin sarki zai sa ka aljanna a cikin daƙiƙan nan ɗaya za ka iya yin abin da zai sa allah madaukin sarki ya fushi da kai na dindindin to kuma haka ne bai kamata ka zama sakarai ba ka kasa kimanta lokacinka ka kasa gane cewa wai kai wane ne me ke gabanka me kake son ka yi me ake bukata zuwa gare ka a lokacin da kasancewa kai mutum ne muhimmi a cikin al'ummanka kai mutum ne muhimmi dangane da abin da ya shafi addininka kar ka zama kana da dabi'a na waɗanda su da kan sun san ba su da muhimmanci ko bai kamata musulmi ya kasa mahimmantar da kanshi ba kana ganin ai kai ba kowa bane a cikin society kai ba kowa bane mujtama ba sa kallon ka da wata daraja wa ya gaya maka kai aiki bane kule imalu duk wani abin da zai sa riga kan maka kallon uku ahu to ka bar shi mana duk wani abin da zai zubar maka da mutunci ga qur'ani yana gaya maka ka bar shi in kai wannan za ka samu daraja wanda baka sa tsammani ba babu wani musulmi ƙarami ne ko babba mai arziki ne ko talaka ɗalibi ne ko malami mai mulki ko wanda yake mulka in dai musulmi ne da zai ce musulunci bai bashi shi mahimmanci ba ko ko musulunci bai bukatan shi ko ko babu gudunmu da zai iya ma'addini in ka ga mutum ya rasa wannan shi ya ɓata kan shi kawai kuma da za ka komo ka gyara musulunci zai buƙace ka kuma za ka taka rawa mai kyau wajen gudanuwar shi mu sani akwai fa haɗari a rayuwar duk mutumin da ya koma ga allah bai ba da kyakkyawan gudunmawa wajen haɓaka wannan addinin ba domin yana daga cikin tambayoyin da za a yi wa mutum a lokacin da ya fito daga cikin kabarin shi kafin ya gara kafan shi zuwa farfajiyar kiyama sai ka ansa waɗannan tambayoyin addinin Allah mai kai wajen haɓaka shi kai ko sai aka yi rashin sa'a mai yiwa addinin ka yi ƙoƙarin gurgunta shi ne ko ma rushe shi ko kuma jefa shubuha cikin mabiya addinin to kaga tun daga nan jarabawa ta karyewa mutum kai kokari ka zama mutum muhimmi daga cikin muhimman mutanen addinin Allah Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai cewa ala haza fa al'abul lati la al insanu nishatan malai ce duk wasu wasanni da ba su ƙara ma ɗan adam karsashi wala kuwa kuma ba su ƙara mai ƙarfi a gaɓoɓin jikin shi wa yudhi'ul waqt kawai wasannin wasannin bata lokaci ne ta fi haza duk waɗannan wasanni sun shiga cikin lahawul hadis ana fahimtar wannan amma wasanni ne na motsa jiki wasanni ne na jijjiga jini wasanni ne yake na koyan fada domin kare addinin Allah to duk waɗannan wasannin suna da mashiga kuma za su zama karɓaɓɓu allah maɗaukin sarki ya sa dace ma'ala ya ce almuhim nan lahawul fi'ili yi ukhudu min al'ayatul karima mu dai sani hatta wasanni da ake yin sa aikace to ta wannan aya mai girma ta ɗauko su ta saka su daga cikin abin da take tsawa a kai min fahawaha daga abin da yake fahimta daga cikin fahwal kalam din annan lahawal fa'il ka lahawar hadis shi wannan lahawal fa'il ɗaya yake da lahawal hadis yanzu abu mamaki za a ce lahawal hadis gashi gashi amma ta gulma da mutane suke zuwa suke lahawal hadis ne tsoro yana shagaltar da su ku zauna a dandali mutum ya zauna ya dinga shimfiɗa muku ƙarya ko mutum ya keɓe ka yana ƙoƙarin sai ya ɓata wani shi buƙatan shi shi ne in dai wane ya tsira da mutuncin shi to shi kuma ba zai tsira da nashi ba to wannan taron da wannan zamantakewan da wannan ganawan da wannan keɓewan dilla haul hadisi ne saboda zai saka rayuwanka da rayuwan addini da mutuncin musulmi cikin gadari shi ko annabi yana cewa kun ga jininku dukiyanku mutuncinku a tsakaninku haramun ne kamar alfarman wannan yini a wannan wata a wannan gari naku kenan duk mutumin da ya sa abin da yake yi ba za ka bari wani ya bata maka lokaci haka siddan ba kawai mutum ya zo ya rika maka karatu yana gaigaya maka maganganu na shirme daga nan kawai sai ka ɗana addininka a kai wai ai ka yadda da shi ai wani dattijo ne ba mu tsammanin zai iya yin ƙarya kawai shi kenan to Allah makaryaci ne da ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu duk wanda ya zo maka da magana na suka kan wani to kallon da ya kamata kai mashi shine kallon da za ka yi ma duk wani ɗan iska da ya shahara da iskanci a duniya limancin shi da malantan shi da shugabancin shi ya zubar da su da kanshi yanzu Kur'ani ya sanya mashi fasiki har sai sanda ya zo da abin da ya tabbatar da gaskiyan shi bai da wata daraja inda yana da daraja da ya kama bakin shi an gano wannan da kyau ku to ai malam wani malami ne sai ka ce malami ɗin iska in ji ƙur'ani malami malami ne to ya kara mutuncin shi da na mutane zauna lafiya ai wani shugaba ne sai ka ce shugaba ne amma ɗan iska domin fasiki ne da nassin alkur'ani wajibi ne sai kai bincike ka tabbatar da wannan ta yawa na dattijo ne dattijuwa ta gaya mana tsofaffin najadi kenan kuna gano wannan da kyau ku sai inda gaskiyansa fa ya karu bayan da za a yi mutane su tsaya suna ɓata lokacinsa irin waɗannan abubuwan da ake na shirme al'umma su ɗauka wai addini suke wannan yana daga cikin lahaul hadis mutum ya zauna minti biyar minti goma ana ɓata mai lokaci gara ka je ka yi bacci mafi mahimmanci kuma ka je ka samu wani zikiri daga cikin zikirorin da annabi ya karantar ka yi ƙololuwa shi ne karanta alkur'ani amma kawai wani ƙato ya zaunar da kai ta ɓata ma lokaci kuma duk abin da mai yiwa yake gaya maka ƙarya ne da sarran shi kawai ka waye gari ka koma kana bautan allah allah madaukin sarki ya ce duk abin da kai bai sa ka ba ku dai ga bayanin da malam yake mana a cikin kun salafiyya alal jadda din nan ji maganin da ibn al-qayyim ya dauko yake sama da shekara 600 da wani abu da suka gabata wannan maganin ya kamata a ce duk wani dan salafiya ya haddace ta ba wai ma ya ji ba domin a haka muke gina addinin mu mun zo mun ce ba za mu yi aiki da duk wani fiqhun da ya karo da alkur'ani da sunna ba haka ne amma kuma yanzu mun ɗibo maganan malamai da mashirmantan gari muna aiki da su a matsayin sun fi alkur'ani sun fi hadisi duk abin da alkur'ani ya faɗa ka duba da kyau ka ga yaran nan ba aiki suke da shi ba amma wane da suka yi malan da shi in ya faɗi wannan maganar to sun ɗauke ta sama da maganan kowa sama da maganan allah da annabi da suke magana cikin alkur'ani wannan ne za mu bar al'umma ana tafiya irin wannan hagunguncen su ɓata wannan tafarkin Allah ya ce kaza su kuma suna da wani kazan da ya fi na Allah jama'ar annaba haka za su ga tafiya a wannan kongobakon bayan da ɗarkaniyar duk wanda ya ɗauki al'umma ya ɗaura sa kan turba mara kyau in kana ƙoƙarin ka bayyana abin da yake ɗaura al'umma ba daidai ba ne sai ƙirƙiri wani cin mutunci sai kara maka ka je kai ta kokuwa wajen ƙoƙarin kare mutuncinka shi kuma ya ci gaba da wancan taɓar gazan ana taɓa shi sai ya ce wa yana kan manhaji ne sai ka ce manhaji mai manhaji manhaji wani irin manhaji manhajin kai kai shi da wani da bai san shi ba jama kuna gano wannan da kyau ku ku dai kalli karatun nan da ake yi kuma kowa ya je nazari ya kalli shin tsakani da Allah yana kan manhajin salafiyyan ne ko ko ya riga ya sauka kan wannan manhajin ka sani kabari kai kaɗai zaka shiga kuma wallahi hisabi za a yi maka kai kaɗai ne ka sani cewa da kai kana bin annabi da sahabbai ba wai maganan baki ne kawai da za ka bude ka faɗi ka tafi ka ci banza kaci bulus ba waɗannan da ka ce kana koyi da su ranar kiyama sai Allah ya maka hisabi da su ka koma ka bincika da gasken koyi kake da su ko ko ra'ayinka da ra'ayin wasu karti kawai kake bi Allah ya maka hankali ka kasa tunani da muka ce ba za mu yi ɗariƙun sufaye ba me yasa ba maganganu suke gaya mana mujarrada biduna ma'arfatin dalil ba tsurayen maganganu babu dalilin qur'ani da hadisi da muke cewa fiqhu sai mai hujja zamu bi waɗancan malaman waɗannan sun fi su ne da me ba suka kai su da wani dalili ne za ku yi imani da sashen littafi ku kafirce masashi qur'ani ya faɗi magana iri-iri wajen aikinka ka saba kuma an jima kawai shi kenan sai ka zo ka ce wai kuma abika kuma a yadda da abin da kake daidai ne anya babu motsuwa taɓon hankali a irin waɗannan ababen ko jama'a ustadai yanzu gaba ɗaya sun zauna zaman gulma ya fi komi mahimmanci wajensu nazari da binciken ilimi wannan bai dame su ba duk ga littattafai a ɗakuninsu da masallatai da labirari na musulunci ba za je su karanta ba ana nan kawai an mai da su 'yan oda wannan cin amanan addini ne kuma dole kowa ya komo a bisa odan da ya kamata ya gudana a kai na fahimtar addini jama'ar nau muna gane wannan yanzu misali duk abin da ya zo maka ka'ida shine je ke bincike idan bincike wa ma binciken tukuna ma yake yin shi ya ke bincike addini don allah jama'a a za a ce allah ramma ya ce ya yi kamata a binciken matakin farko alaramma za ka zo ka samu malam wane ya ce man kayi kaza ba kuma wane an ce man kaza ya ce wa ya gaya maka ce ni ba zan gaya maka ba kai dai gaya man gaskiya kai munafiki ne ai munafinci ne wannan da zandaka wane ne ya ce kaza akan ka malam mai gaskiya al'amarin nan simple wane da kake kokarin kare mutuncin shi Allah ya zubar da mutuncin ya ce fasiki ne saboda kai ma fasiki ne kake kokarin dannewa ana gano wannan shine matakin farko ba wai ka ji magana a bakin mutum ɗaya ka koma kana ƙoƙarin zubar da mutuncin al'umma ba ka ji ɗayan ba wai don kaya da dawa ne to Allah bai da kai ba sha-sha-sha. da rikici ya ɓarke tsakanin matan sarkin misra da annabin Allah annabi Yusuf ya yi faru ƙur'ani ya gaya mana wa alfa ya da ha ladal bab suna zuwa kicidir sai ga mai gida a ƙofar ɗaki kuma ta biyo shi da gudu ta yaga mai riga ana haɗuwa kawai sai tafi kowa cara gaɗe ku tsaya ku natsu da kyau duk wanda kaga ya faye surutu da ƙoƙarin bayyana shi shi shi shi wani ba daidai ba ba daidai ba ba daidai ba kai hankali da shi mun gano wannan da kyau ku kuma kai da ake hayaniya a kanka ya zama kafu kowa natsuwa ka bar kowa ya gama ama yadda hayaniyan shi tukuna kana nan kana tafi mun gano wannan da kyau ku qur'ani ce ja'a al-haqq wa zahaqa al innal batila kana zahuka bal na bil zubu bilhaƙi al idan ya kasance gaskiyanka ta fara zuwa bannansu ba su zo ba to zai wahala a gane inda al'amarin yake bar su su gama amayarwa duk abin da ke ransu ka bar su yau su ce kaza su ga bata ci ba su kirkiro kaza bata yi ba kirkiro kaza ba karba ba a hankali a hankali za su amayar da abin da ke ransu duka daga ƙarshe sai ka sai ka murtsake su suna haduwa kawai sai da ce ma jaza man arada bi ahlika so me sakamakon wanda ya nemi mugun abu ga iyalanka kaga duk fadawan gida da barorin gida za su ga a a a yanzu shegantakan ma har ga iyalin mai gida kaji makirci sai ta yanke hukunci illa an yusjana ina ganin ba abin da ya kamace shi kawai kai shi gidan yari au azabun alim ko kuma an nakaɗa mai azaba mai shiga jiki ita da ƙara ita da yanke hukunci so take kawai azartar ba a ji ta bakin shi ba ana fahimtar wannan bayan da za a yi zama kai ne mai ƙara ko kuma kai ne alkali kai ne mai tuhuma ko kuma kai ne mai yanke hukunci a ina ke irin waɗannan abubuwan jama'a in dai ba addinin sifir auna ba ana fahimtar wannan ina ganin annabi musa ma da ya je fadin fir'auna ba ba shi daman yi magana ba ba ba shi daman yi kaza ba irin wannan jungle justice din ina ganin sai dai ka tsare 'ya'yanka ka rika masu wanda kai ka haife su kake ciyar da su amma ka ga mutum da komi nashi haduwan titi a wannan hayaniya ne nan da na annabi yusuf bar ka ji magana na ilimi ba hayaniya da hargowa sai ce hiya rawadatni an nasi. ita ta neme ni mun gano wannan da kyau ku kuma wallahi ni sai na kara kaina mun gano wannan da kyau iyakan abin da ya faɗi kenan to da yake Allah shi ne almusawiyar kaga ja alhaƙu wa za haƙa albatin to nan da nan sai wani ce to za a duba a gani in kana ƙwame saho ƙuddamin qablin idan riga ta yage ta gaba fasadakat ranke da ya dade keke da gaskiya ba ganin girma da tidin mukamin mutum waya ce wa shi ke da gaskiya don wannan in wannan ne ya zama za a kalli tudu da gemu da waye za a ce wai wani shi ke da gaskiya da duk abu lahabu su ke da gaskiya don su ne gaba da manzan Allah ya wajen shekaru wajen karɓuwa wajen jagorancin gari amma ita gaskiya sunanta gaskiya ko da ko mai kasan kashi ne zo da ita mun gano wannan da kyau ku idan rigan shi ya yage ta gaba fasadakat Ta yi gaskiya wa huwa min alkazibi gaskiya ƙarya ya faɗa amma wa in kana ƙame tsaho ƙuddamin duburin irigan ta baya ta yagi fa kadhabat ranke dade ki hakuri ke makaryaciya ce kina musulunci ba ruwan musulunci da cewa wai wa ne? wai da in ƙarya ya kai kowa kai ƙarya kai an fahimci wannan da kyau ko sai ka tuba ka gyara magana ya ƙare amma kirikiri mutum zai zauna ya shirya ƙarya sai kuma ya ɗibo waɗannan ƙarerayin yana jifan wasu mutanen kirki da shi yana cewa wai makaryata ne su mun gano wannan da kyau ko waman yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an sai ce faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina mun gano wannan mutai kirkiri ƙarya don ya cimma wasu manufofi ko kuma ana ƙoƙarin daddanne wasu abubuwa da aka yi na rashin gaskiya don a cimma wasu manufofi wannan ba daidai ba ne musulmi ya zama a haka yake gina addini ko rayuwan shi shi ne ƙorani ce falon mara a kwamisahu ƙuddamin duburin da gari gan annabi yusuf ta yage ta baya yanzu kaga shi da ake tuhuma ita mai tuhuma mai yanke hukunci fa daban an fahimci wannan da kyau ku ko zamanin fir'auna da annabi musa annabi musa ne ya zo da abin da fir'auna ke musu suwaye alkalai mutanen gari an gano wannan da kyau ku domin an ce wa an yi sharan nasu duhan a taso a tattaro mutane da hantsi kowa ya gani sannan su su yanke hukunci da fir'auna ya ga ya ci ƙasa nan da nan sai ya fara barazana kwaye imani da shi kabla an adina lakum to imanin ma izinin ka yake nema ka ji shashasha jama'a mun fahimci wannan da kyau ku to irin waɗannan hayaniyan ka zauna ana ɓata maka lokaci ya zama wannan abin wai shi ke gudanar da rayuwar addinin ka ko lahaul hadis ne tun mun karanta wannan fa ku ji karatun nan da ibn al-qayyim ya fara yi din mai kan gado yanzu an fara calling attention din shi ya komo cikin hayyacin shi wai anya ko mutane salafiyancin nan suke yi kowa kowa abin da ya maka daɗi a rai kake son ka zartar to shine manhajin salafi abin da kuma bai maka daɗi a rai ba ko cikin ƙur'ani yake to shi kuma wannan shine manhaji alkufuri kun gano wannan cin amanan al'umma ne kuma dole ne ya tsaya a fayyace abin da yake na gaskiya da muke yaƙan waɗannan sufaye da dalilai na alkur'ani da sunna a bisa fahimtar annabi da sahabbai da waɗannan rafidawan da waɗannan khawarijawa da mutazila da murji'a da jabariya da ƙadariya da duk wani mashirmanci ai ba kashi suke wani a gada ba ai ba iyayya ce kawai dai muka ɗibo muke masu ba sun sauka a kan layi ne to wanda muke gida ɗaya ma in ya sauka a kan layi to haka za mu fito mu ƙoƙarin bayyana mai asalin gaskiya amma ustadi kowa ya komo kan cikin tetayen shi mafi yawancin aikin da kuke kun koma gulman maki kawai kuke a gari kaga mutum ya zauna ya awa ɗaya yana hira kana faɗin mai don Allah tsakaninka da Allah ka ji tsoron Allah Allah zai maka hisabin wannan lokacin Allah zai maka hisabin daman da ya baka Allah zai maka sabon duk waɗannan abubuwan da kake ɓata su resources ne ba ka su da kima dama da lokaci da lafiya da ƙuruciya da Allah maɗaukin sarki ya baka kawo shi kenan da an ce kai ɗan salafi uniform ne da kawo ana ɗinka maka riga kakin soja ka zama sojan najeriya ko da kai ba nufi ne ko da kai bayan rabe ne ko da kai ba barbare ne ko da kai fulani ne ko da kai ba shi kenan kawo uniform ɗin ya mai da kai soja an gaya muku baji ne jama'ar annaba ana fahimtar wannan in kana kan manhajin kai ne kake kan manhajin a bisa tsarin da ya kamata manhajin yake gudana amma in ka sauka duk yadda kake cika bakin kai dan manhaji ne ƙarya kake yi kisa dole ne a saitin mutane kuma yanzu duk mutumin da dama ba manhajin yake ba akwai abin da ya kawo shi na 'yan lashe-lashe to ko zai fada da waɗanda suke kan manhajin na gaskiya wannan dole ne fa lokacin da mala albani yake raye cewa yi ba muna fada da kungiya ba ne amma muna fada da kungiyanci to waɗanda ke kungiyanci sai suka same karan tsana 'yan kungiya kuma sai suka rika kaunan shi haka ne allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu yanzu duk waɗanda aka zo ake bayani akan irin waɗannan wasanni da abubuwan da ake wanda ba daidai ba ake bayyana cewa a bari a komo ma daidai yanzu a koma a wari sace to kai don ya gan ka kana kwallo wai shi ne yake cewa kwallon ma babu kyau kaga wani cin fuskan ka ne ce wallah amma ni na san ai malam bai sona to amma da kana da hankali sai ka karanta ah, karantawa a cikin karatu kai yanzu da kake kokarin tabbatarwa da justifying cewa wannan kwallon da nake daidai ne zo man da awai da hadisai da suka ce daidai ne simple shi fa wa'azi yayi sai abin ya fado kaina to shi kenan sai ce kaza jama'ar annabi kuna gano wannan yanzu ustadai gaba ɗaya sun koma irin wannan tsegumi da tsugudidi yawa ji a samu wannan ce to ba an ce muku kaza karatun da aka yi ji a kanku aka yi kai kuma sai ka zauna minti talatin kana sauraron shi na lahul hadisi bacin gulma ne bacin giba ne duk waɗannan abubuwan ku daina su su mumine na gaskiya duk in sun ji zancen Allah wannan zadarhum imanan ƙara musu nagartan imani yake wa ala rabbihim yatawakkalun amma wani gani yake shi bai dogara ga Allah ba ƙoƙarin shi fafutukan shi kwazan shi shi zai kai shi zuwa ga gaci wallahi wasa kake yi ana gane wannan da kyau jama'a Allah ya tsare mana imanin mu yace ce almuhim annal lahawal fi'ili yu'khadhu min al-ayatil karima wannan wasanni da mutane suke zuwa suke a aikace to zai shiga cikin wannan ayar min fahawaha anna lahawul fi'il ka lahawul hadis idan aka kalli fahawal kalam din abin da za a iya fahimta shine duk abin da ke shagaltarwa don Allah hiran dandali bai shagaltarwa don Allah jama'a yana yi ko bai ana yi ko ba a sashi ciki zuwa kallon kwallo yana shigaltarwa ko bai shigaltarwa sashi ka san mai kallon kwallo ya fi mai buga kwallo laifi sosai kuwa ya fi shi don malam zai magana kan masu bugawa su ko masu kallo dama tuntuna gawa magana kansu ma zuwa kallon drama ma zuwa kallon silma ma zuwa kallon kalankuwa ma zuwa kallon hawan daushe ma zuwa kallon hawan babur ma zuwa duk waɗannan wasanni ne na aiki in dai har ya shagaltar daga ambatan Allah lokacin sallah yi ko an san in an dawo za a gajin da ba za a iya yin abin da ya shafi addini ba ya shiga cikin lahaul hadis amma dan abin da bai da yawa a je a yi babu cuɗanin maza da mata babu fasikanci babu batsa ba abubuwan da shari'a ba ta so ba wanda zai hana waɗannan abubuwan ai ana fahimta da yawa idan aka zo hawan sallah allah kaɗai san auratan da ke mutuwa ai so ta ce ita sai ta je kallo shi kuma ya ce a sai daga ai ita ma ta isa yanzu ta kawo ƙarfi tana tafiya kawai sai sakan mata igiya ɗaya shi kenan daga nan kuma sai a zo ana sha to ai a yi haƙuri ai a yi kaza ai a yi kaza duk zaman da kewan da ya zama babu biyayya babu da'a to me amfani shi sayyidina ali na cewa la ra'aya lil imami la yuta duk shugaban da ya zama in ya faɗa ba a ji to ya zama shugaban je kana yi ka ana fahimta ka jo shugaba ce kaza sai wani miƙe ce ba uban da ya isa kuma a tashi a haka a to wannan ai gara kusa ɗan dauda ai kun fahimci wannan da kyau ku wallahi tallahi ba uban da ya isa kuma shi ya zauna allah maraukin sarki ya tsare mana imanin mala ya ce wal kurratu mata da da fiha kun ga kwallon kafa mala ya ce bai shiga cikin wancan haramcin ba ba in ji ba in ji muhammadu dan salihu al-usaimin a cikin tafsirin ƙur'anul karim gashi ya ce ban da kwallon ƙafa. wanda ya ce ƙwallon ƙafan ai da kaza yi shiru zai faɗa ba ka yanke mutum hukunci daga kaji ya fara magana bai gama ba ka ce ai kaza ne jira ya sauka kuma malar usaimin din najeriya yau ba malami irin shi a cikin waɗanda suka bayyana muka san su ƙila ko waɗanda ba su bayyana ba ƙila ko waɗanda sun bayyana mu ba mu san su ba an fahimta to yake cewa kwallon kafa li'annal kurra har riyada badaniya domin buga kwallon akwai motsa jiki domin ƙara ma gabobin jiki ƙarfi in ji malam salihin al-uthaymin illa iza alhat anil wajibat sai dai idan wannan ƙwallon ƙafan ta sa an yi watsi da wajibi ana yi a kira sallah ba a watsar ba mun gani to in har ta ci karo da wajibi to ba za a yi ba ana can ana wasan kwallon can kuma ana can ana karatun alkur'ani ba ruwan su kwallon ya fi kur'ani mahimmanci to an samu matsala wai yi tambaya wai bana ana ramadan kof kuwa eh an ji wa'azi a shi wallahi al'akun gani ko wallahi tallahi jama'a mutanenmu na san Allah kullum ina son yi tambaya don gani da ramadan kof din nan wallahi ina mantawa malamai sun ta wa'azi lela na ha ko ina an yi wa'azi a wajen tafsirai ne a wajen muhadarori ne a ko ina kuma matasan nan in sun ce za su yi wanda ya siya na sun duk wa'azinka su ma suna da malaman da ke wa'azi da suke so akwai malaman da suke seta masa abin da ya masu dadi a rai kun gano wannan da kyau ku inda ulama ubani isra'ila ne ba inda ba su an fahimci wannan da kyau ku amma don Allah jiyan da gaba ɗaya bana ba ramadan kof ɗin nan kuma kana tsammanin ba su da kafan bugawa ne ko ko ba kwallon ne eh ko ko ba kofin da za a sa ne ko ba 'yan kallo amma duk akwai wa'azi suka ji ya Allah in dai wa'azin da malamai ne suka ji bayan nan naka suka yi watsi da wannan ramadan kof allah a watan nan ka yi masu tukwicin aljanna domin wannan ya nuna cewa suna kaunan allah da annabi ba wanda aka ji aka tura ma ɗan sanda ko aka ya mai dokan ta ɓaci sannan ya watsar wallahi babu kawai kalmar allah ce allah ya sa albarka a ciki kuma ba mu san wane ne yi maganan da allah ya sa albarka a ciki ba yadda ka san zaben najeriya ne duk wanda ya ce ga dalilin cin nasara ya bata mu shi lokaci tsari ne daga Allah kawai ba wanda bai kokari ba tun daga talakawa masu jefa ƙura'a har waɗanda suke delegate da ke jefa ƙura'a har mawaƙa kun gano wannan da ke ko don bana ma tasirin waƙoƙin 'yan siyasa kusan har ya nemi ya ka fada da ka fada da wa'azozin malamai ko mahaifi shi mun gano wannan don yanzu ba wani wa'azi ko hudu ban da kake saurare wai dan wai an ce wai a zaɓuwa ne amma har yau kana nan za ka je bas ko kuma mai keke na napep ko inda gayu join din gayu yake ka ji an saki waƙon wancan bakana kun gano wannan da kyau ku? kowa wannan yake ji har yau ba ta yi sanyi ba to kaga kowa ba da nashi gudunmuwa to malamai sun ba da gudunmuwa wajen wa'azantar da jama'a a bar wannan hayaniyan ba a san wa'azin malamin da ya tasiri a zuciyarsa ba ko an sani wanda ya sani kamar canjin nan ne wani ya ce mu ne muka yi ƙarya kake 2011 ne kuka yi bakwai nasara ba amma 15 allah ne yi da kanshi don duk wata dama da za a yi magu-magu allah ya hana allah ne wannan aikin na rantse maku da allah in ba allah ba waɗannan miyagun ko in suka tsaro abin da za su yi wala ba wanda ya sai karya su ma allah ne sai a ce an yi katin zaɓe a wannan mazaɓan guda dubu ɗari amma katiri da ya ɗibi dubu sha uku a da sauran nan da ke sama wanda katiri da ya zubar din nawaye nasu ne sun yanka sun rabu kai da kafa duka nasu ne kun gano wannan da ke ku ta allah maɗaukin sarki da yake shine al sai zo da wani tsari to kuma kun ga wannan tsarin to ku kuma da kuke cewa kun yi nasara to ku shirya tsarin zai aiki a kanku na gaya mau gaskiya tsarin nan zai aiki a kanku aikin da zai shi ne 19 to kada wani wanda ya makale ma jam'iyya ya makale ma mutuncin shi ka zama mai mutunci cikin al'umma kun ga wannan general keke da keken nan to allah kaɗai sa abin da zai shi kuma don ku daina balayi da riga ai kawai in na shiga cikin darajan wani ko da ni mugu ne kawai sai in tafi a haka ya kake na rantse da Allah Buhari ba zai wannan abun ba mutuncin ka ya kwace ka kawai kenan bayan an zo da kad da zai ridin katin zaɓe to na san sai ya zo da injin da zai ridin ɗin me su kansu masu zaɓen da kuma wanda za a zaɓa kusan haka don mutane ba su fahimci ma inda aka sa ma gaba a wannan aikin ba irin aikin da yar aduwa ya soye yake nan Allah bai ba shi dama ba reform da ya soye ma hukumar zaɓe kenan din mai hankali yanzu in yana da wani ɗan gyauro na shegantaka a baya ya gyara duk wanda ya nisanci jama'an shi ya je rungume su tun yanzu za ka fara wannan dashen in ko ka ko wanda kake ganin mashirmancin unguwa ne wallahi sai ya tsabe da ko taro ya ci zabi dan ni yanzu na fahimci in dai ka da rida na aiki to ko ba ka da kudin fasta ka tsaya za ka tsaya zabi Allah za ka ci ka tsaya zabi da kyau za ka ci ko ba sai ka je gidan wani wai neman wani alfarma ba rabu da shi ka nemi alfarman Allah ka dogara ga Allah sannan kai akhadh bil asbabi ka ci gaba kawai Allah zai baka nasara wallahi za a sami gyara a ƙasar nan kun gane wannan kuma kar mu sake mai gaugawa wai har zuwa yanzu mutane sun fara tunanin kwana nawa da rantsarwa wa ana tunanin roman demokaradiyya kaji shashasha kai da ake sa ran roman demokaradiyya nan da shekara takwas masu zuwa eh nan da shekara takwas kai tun da ka haife ka ka taba jin daɗin gwamnati ne tun da ka haife ka ai baka taba jin daɗi ba inda an bar gwamnatin su sardauna to da shi ne aka ji daɗin gwamnati an fahimta to ku da ba a bar su ba to duk abin da ake ana ɗan tattarewa ne ana kwatantawa don duk shugaban da ya zo ya kwatanta abin da ya kwatanta an gane to amma wai a ce wai an more ɗari bisa ɗari to yau ne aka sa ɗugon ɗan ba da ake tsarin al'umma za su mora to wallah sai mun yi haƙuri kar mu sake mu ci da zuci mu ba a hankali a hankali a hankali duk wani soke-soke na shugabanni mu fa yanzu ba namu bane kaman gida ne ce rumfa ne aka harba mata bom kuma aka ce an jima ana sa a kasa kaya cikin rumfan na a siyar akwai aiki dole sai an fitar da baragazan kayan an gyara ɓangaren da ya watse an miƙar da shi kafintoci sai sun yi aiki birkil sai yi aiki kaza sai yi aiki sannan fa daga ƙarshe ne a iya tada wannan rumfan har a kasa kayan ƙila sai an yi kwanaki ba gama aikin ba amma ɓannan ba cikin seconds aka yi shi ba lakar mai gaugawan matsa waɗannan mutanen yi masu fatan alheri yi masu addu'a allah maɗaukin sarki ya taimake su sannan mu roƙi allah duk mutumin da ba gara ba Allah ka kauda mana da shi a shekara ta 2019 kenan kawai mutanen kirki su ta jagoranci kai in baka samu ba ka yi hakuri mana in kuma wani ya zo kai ma ka kauce wani ya dana mana da abin ba dani ba ne kun fahimci wannan da ke ku gidanku ne ko gidanku wani lokacin ka dana wani ɗakin baka dalili bai zuwa ka tashi na sai a ta ɗani. wannan yanzu in ka taka ruwanka ba kai mana ba mu sa ka jarida mu kore ka wannan ma shi kina an zauna lafiya kuma shi wanda aka ce an fi so wani ba a san shi dawo allah ya kai mana da shekara hudun kuma wannan shirin da wancan dogon bafulatanin ya yi akwai maganganu a ƙasa kowa ya natsa kawai game zai yi kowa ya natsu don ƙasan an miƙa mai ka ɗauka kamar ka ce ya miƙa hannu ne an zuba gyaɗa ko masara da aka ɓare a faranti ya miƙa zai ansa sai aka watsa sama yanzu yana aikin tattarowa ne ai ai ba tare aka bashi da zai ci gaba ba mun gano wannan da kyau ku watsawa kai kaman kifi ne miƙa zai ansa da ran shi sai aka jefa cikin ruwa yanzu ya yi sufa cikin ruwan ne yana ƙoƙarin kamo tarwaɗar kawo ko ya kama ga santsi jikinta ko ba ka so haka kuka yi mun gano wannan da kyau ko to gudun kar a yi gaugawa to ya kamata mutane su natsu su gane me ya kamata a yi kuma inda suka birge ni suka ce su da kowa za su yi. duk wanda suka san zai iya ba da gudunmawa ƙasan nan ta kai magaci ba ɗan jam'iyyan fafa lolo ba ko ɗan jam'iyyan alada ne ya zai ba da gudunmuwan shi ba abin da ya daɗi mu so muke kawo mai sabadin haka ne ko ba haka bane waye zai sa mai nasara waye zai sa ba ruwa mucin da dai ba annabi a ciki to shikenan kowa ma ya zo yayi ko ba kuke so ba amma mutane za su ce ah mu abin da muke so sai Allah ya baka wanda kake sai ya baka wahala ana fahimtar wannan to mu koma cikin karatu duk abin da ya watsi da wajibi to gaskiya matsala ne shi yasa matasan nan ku yaba masu bana da basu ramadan cup ba amma dai kaga kar kuma ya kasance wani iskanci ba suka kirkiro ka san shi matashi kullum akwai wahayin da shaɗan yake mashi kila ba maki an jinkita sai sha biyar ga watan ramadan ne <laughs> wallahi za su iya ko kuma a ce ƙarshen ramadan goma ƙarshe za a ɗiba kwana bakwai a ciki ana bugawa wallahi za su iya amma allah da ba za su yi ba Allah ya sa mu dace ma'ana yake cewa matsalan albai wa shara ja'iz kaga siye da siyarwa halal ne bil ijma duk malamai sun hada kan wannan idza alha an wajib amma in ye karo da wajibi tsara haraman siye da siyarwa ya zama haram kuma ana gane wannan to mala yana sai maka magana ne na ƙwararrun malaman usulu ƙwallo bugata asali ba haram ba ne in ji malam usaimin amma wasu abubuwa ne suka shiga ciki suka zama mai haram Ya ka buɗe shagon ga kana sai da kaya halal ne amma ana kiran sallan juma'a kuma ya zama haram <laughs> kuna ya Allah ya sa mu dace ce fa'iza alhat فنعم أو كانت تشتغل عن على كشف الأورات تشتمل على كشف الأورا ما عليك يتشوى إذن قلو تكرو دواجب تعاون حرام idan kuma a cikin kwallo aka samu magana na bude cinyoyi waje al'aura yana bayyana wannan ma haramun ne an gano wannan to da Allah waye a nan wajen yake kwallo ba wani abu ne tambaya za mu maka ba wani abu kai kokari ka an sa mana dan karatun ya fito sarari da Allah wane ne ke dan tabawa irin na motsa jikin ba na haramun din ba <laughs> wane ne a ku yi shiru a <laughs> ustazan na Allah ba ku da gaskiya da Allah wane ne tambaya za mu waya ce yanzu dinnan wajen ba mai buga kwallo na a muna son wanda yake yi yanzu ne mu gano wanda da kyau ko to yawwa malam wa akwai kwallon da ake ba a sa gajeren wando ba ta da matirin din muke magana yanzu za a yi match ana yi da dogon wando me zai sa me zai hana to a riƙa yi mana to kaji na farko dole sai ya rufe al'aura sannan babu kyau ihu ko ƙwallo nawa aka ci <laughs> kuna ihu idan aka ci? a? to aka yanke fa in aka yanke aka kwantar da wani <laughs> kan ji jama matsala na biyu kenan ana keta a nan ɗora mun cof haka same nauyi ana yi a wannan ma haramun ne ƙa'ida a musulunci in yana ƙwalla ga samu wani ƙafa ya faɗi to a musulunci tashi ake yi ba wai za a hura ne a bashi abin nan kati na kora shi a duka an ba kowa red card har rafalin ma da last man kowa red card an tashi cin da wani musulmi ya faɗi sannan ba sa kofi ba caca cewa unwa ne ci kaza ba wannan kuma kamar da a kwallo akwai wannan ta ba training ne yau da kullum wanda za a je morning training da ake yi akwai waɗannan abubuwan? Hmm? ana min? a na ka ce ana taɗe wani ya fada tashi wani ya ce to kai mala ka lalata kwallon a yi a ba ne lalata ba ka'idoji ne kwallo ba tana da ka'idojinta ba akwai inda in ta fita layi za a jefa da hannu akwai inda in ta fita za a buga da kafa to haka shara ma ta sa mata ka'ida in kuna son kwallon ta zama da kyau to ga ka'idojin ba na son mu yalwa ta harshe ne cin da ba maganan kwallo kai tsaye muke yi ba da mun zo da ka'idojin kwallo a shari'ar musulunci ka ji yin saboda ɗaure karya gindi wai mata ke kwallo wanda Allah ya ce su zauna a gida su yi girki wai su da. <laughs> to yanzu wannan da ta tafi kwallo in yatta na kuka ya za ta yi za a tsaye da kwallo a ce ga wajibin ki zo ki bata nono eh yanzu sun tafi march sai mai gidanta yana bukatanta yanzu ya zai yi sai da dawo to shi ya ake son yayi <laughs> kai malaba na tsaye a ƙasan nan <laughs> kawo ɗaure makariya gindi Allah shi kyauta ni dai ina faɗin abin da na ga malamai sun faɗi ne ba zan ce ka za halal ko ka za haram kai tsayin je lahira Allah ya cewa ya sa na ba wala ta ƙolo lima ta sifo alisinatu kuma ha haza halalun wa haza haramun litaftaru alallahi alkaziba Allah ka taimake mu to kun ji sai ya zama babu bude cinyoyi waje shi yasa duk wanda kake son ka ga duwawun shi da cinyen shi ko ka je filin kwallo Allah shi kyauta duk girman shi kamalo kanat mathalan biduni afkhadhihim yabduna afkhadhihim ce misali irin yadda 'yan kwallo suke fitar da su waje ta wannan bai halatta ba fa inna hadha aidan la yajuz ce wannan bai halatta ba lakin idan tafatil mahzur sai dai idan abubuwan da shari'a ta yi tsawa a kansu aka kore makwallar duka malam uthaymin ya ce fala arabiha ba'san ina ganda an jayin kwallo babu laifi duka a cire duk wani abin da za a ce Allah wadare a sha to ya ce a ci gaba da buga ta kawai li'annaha tufidul badan malam Uthaymeen ce kwallo na ƙara mu jiki fa'ida mun gane yana ƙara mu jiki karsashi to wannan babu laifi amma in za a yi duk sai an kiyaye waɗannan ababe duka amma in ba a kiyaye ba malam yace haramun ne Allah ya sauwaka kenan in za ka yi bayani za ka fitar da hukuncin kwallo to sai ka haɗo dukkanin waɗannan bayanan duka ka kawo ƙa'idojin musulunci guda goma sha tara da aka jona makwallon sun shallake in sun ƙetare to sai ka ce ja'iza in ba tsallake ba sai ka ɗauko hukuncin da malamai suke mata kasa ita ƙwallon za ka riƙa mahukunci ba ɗaya ɗakun jama'a ba yanzu misali malamin nan na ƙwallo ba ka zuwa ka diran mai da waɗannan hukunce-hukunce a kan shi sai ka ce ita hukuncin ƙwallon duka yana cikin 'yan kwallon oho baya ciki oho an fahimci wannan da kyau ko in ka ware mutum da an bato da dura mai magana kai tsaye irin wannan to zai zama akwai cin fuska a ciki yayi kuma haramun ne cin fuskan musulmi to ai malam yana laifi eh yana yi kai yake ma <laughs> kun ga wannan da kyau ko wa'azi aka ce kai mashi lasta alaihim bi musaitar ba wani inda ya ce ka tirsasa wani illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar naka wa'azi ne inna ma anta munzirun wa li qaumin ana gano wannan inda wa'azi na canza abu kai tsaye da nau bai hijira zuwa madina ba da duk ya canza kafirin makan nan amma da yake Allah madaukin sarki ya zabi wasu ba za su imani ba sai bayan hijira ba su imanin ba kun gano wannan ne, kyau wani fa wa'azin kama ƙara banka shi daji zai ka san wannan wani sai ka ba shi kudi wani sai ka ritsa shi a wani lungu ka ba shi kashi ƙungana <laughs> wannan da kyau to ba shi kashi a yaya shi ne mawaƙi ce rike talakawanka da khairan ka sa isa hanyoyin musulunci in sun karkace ka tankwaro sai ce in ko sun kiya sai ka ba su kashi talaka bai san talaka ne ba to wannan ka'idan ne da malamai suke faɗi wasu suka ɗauka wai mutum na laifi wago zai ja kawun bugun shi wannan kawarijinci ne an fahimci wannan wane ne yanke mai hukuncin a wace kotun ba wani wanda ya sai sa a bugi wane sai in ya zama shugaba ne na al'umma wanda yake da gidan yari yake da jami'an tsaro kudin ƙasa ke hannun shi yake da hukunci a hannun shi da zai ce a ko a bari in ba haka ba kana malami tsura karabiti ba wanda ya siya wannan wannan khawarijanci ne Allah shi kyauta to shine sai mala yake cewa wa shataranj haramun kun ga ludo kun ga kodo? eh what karta ku tuna man snooker table tennis akwai badminton ko da me su volleyball suwaye duk wannan haramun ne wa fi khilafun bayna ahli ilmi amma kan waɗannan abubuwan da na lissafo malamai sun yi saɓani wasu sahih abin da yake sahihin magana annahu haramun yana za a je a yi table tennis hankali kwance babu fitar da al'aura ba ihu ba kaza ba wanda ya sai haramta ta ko volleyball ko badminton ko da duk waɗannan abubuwan in an kiyaye ƙa'idojin amma kaga ƙwado kaga ludo kaga karta duk waɗannan abubuwan ba wata ƙa'ida da za a kiyaye nasu duka haramun ne waɗannan sau da ko wani fa'ida a jiki ne sai ba ta lokaci kawai allah ya tsare mana imaninmu sakamakon ƙwarewar lokaci za mu tsaya a nan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu